والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا ashirin جديد غوة ga watan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi Sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai goma ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na Usman bin Affan ci gaba da karatunmu na hadith cikin sahihul bukhari muna kitabul azan a wannan tashi na littafi za mu tashi babi na saba'in da uku babu saffil awwali hadisi na ɗari bakwai da ashirin daidai حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق والمبتول والمطعون والهدم وقال لو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبه لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في السك المحجم لاتهموا آثم يمن هديتي إجي إمام البخاري أبو آثم با آثم دنبا ما هي سني عبد الخلق بن مخلد daga malik daga sumai shi sumai maula ne na sayidina abubakar ɗan abdurrahman daga abi salih zakawani sammani kenan daga sayidina abu huraira Allah ta'ala shi ƙara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shuhada waɗanda ake ce masu masu mutuwar shahada Allah ka azurta mu da ita ce algariku na ɗaya duk wanda ruwa ya ci shi kududdufi ne kogi ne rafi ne rijiya ce inda sa ruwa ne ya ci shi ko shahidi ne insha Allah wal maftun da wanda ya rasu sanadiyan ciwon ciki da dukkan nau'o'insa wani amai da gudawa ne wani kuma nau'in wani ciwon cikin ne zai same shi wani kaga cikin shi kaman an kifa katuwar ƙwarya cuta Allah ka raba mu da ita to dai wanda sanadiyan ciwon ciki ya rasu insha Allahu mina shuhada na uku wal mat'un da wanda annoba ta sami ƙasa sai ya zan yana cikin waɗanda za su mutu a dalilin annoba ka san ita annoba ta ɗan 'ya'yan kaɗanya take yi ta ɗan kaɗanya akwai annobar da ta zo kamar yadda yake cikin sharhin adabul mufrad akwai wanda ta ci 'ya'yansa saba'in ba mutum ɗaya ba akwai ma wanda aka ce ya ci ‘ya'yansa ɗari Allahu akbar wanda ta ci ‘ya'yansa saba'in Anas bin Malik ne hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yi masa addu'a Allah ta ba shi rayuwa ka azurta shi kuma ka ba shi zuriya haka yana da yara sama da tsari to da wannan annoban ne ta zo ta kakkaɗe saba'in to duk wanda ya mutu cikin annoba shine matsawon da neman mata ta'u ne shi ma insha Allahu shahidi ne wal hajmu hakanan wanda gini ya ruka masa ya yi sanadiyar mutuwansa shi ma shahidi ne to irin waɗannan shahada suna da yawa za ka iya tattara su a hadisai daban-daban kamar irin wanda gobara ta cinye kamar matan da ta mutu wajen naƙuda za ta haihu sawa'an kafin ta haihun ko tana haihuwan ko ta haihu in dai sanadiyar haihuwa ce Allah ta'ala ya rubuta ta cikin shuhada'u dai irin waɗannan shuhada'un ƙanni ne da shahidin ma'arka wato wanda ya jihadi don ɗaukaka kalmar Allah kuma ya yi shahada bai dawo gida ba shi shine madugu ko jigo ko shugaban masu shahada Shi ne Allah ya ambace shi cikin adi imhana ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون kada ka zaci muminan da aka kashe wajen yaƙi suka yi shahada matattu ne kuma muminan da suka masu a gida su suna wata rayuwa ta musamman wajen Allah mahalicci yana azurta su da ni'imomin da ya so ya ba su shi ne hadisai ma suka zo wajen falalansu daban-daban cewa zai tashi cikin jinin da ya shahada sallallahu alaihi wasallam ya ce allaunu launin dam wa rifo rifin misk launin jinin irin jinin da muka sani amma bai karni sai kanshin almiskin gidan aljanna kuma shi mai shahada wani hadisi ya tabbata idan ya ga ladan da aka ba shi ya ga yawan ladan yakan ce ya Allah ka taimaka min ina roƙonka ka dawo min da rayuwa in dawo duniya in sake yin jihadi a kashe ni in yi shahada to sai dai Allah ya rubuta duk wanda ya je lahira komin dajinta bai dawowa ya ce zai kama aiki a kama masa haka kuma wanda ya sami azabar Allah komin iya bambadanci da lallashi ba za a ba shi dama ya dawo don ya jetta kusurmansa ba shi ya sa duk mutum ka yayi nadama mumini yakan nadaman ina na yi aiki ya ji haka kafiri yakan yi nadaman ina ma dai za a dawo da shi ya yi imani ya aiki na gari ko ya Allah ta azurta mu da aiki na gari ka kaddama an sa annabi ya kara da cewa a hadisi na 721 lau ya'lamuna ma fi tahjir da musulmi mun san yawan ladan sammako zuwa masallaci ba sai mun ji ladan ya kira sallah ba muna kafa kafa da mun ga lokaci ya kusa mu yi alola mu tako mu zo masallaci mu jira ladan Shi ne shine a afuwan tahajiyar nan Shi annabi yake da mun salladan da ke kunshe da wannan kammakon zuwa masallacin lastabaqu ilaihi wallahi da al'umman musulmi sun yi tsere zuwa hakan ma'ana da ba zan yadda in ga wani ya riga ni zuwa masallaci ba a kowace sallah kaga ba mu sani ba ko kuma mun sa mu rashin sani saboda ba ture zabo kwashe kwai ba ne shi ne kawai dalili domin da ture zabo kwashe kwai ne da in na zo sha biyu ana sallah ɗaya na ga wani ya riga ni gobe sai in zo sha ɗaya da rai da a ce ana zuba in kai ka soma zuwa miliyan ɗaya wanda ya biyo baya dubu dari tara kaga banki ma dubu dari kacal to ina gaya maka wani daga asuba ma ba zai tashi ba ga imani shi ke hasa ko yawan ladan da za a baka a addini sai ka aikata abin da ya fi daidai al'afuzar kenan kuma ba za mu ce rashin imani ba sai dai mu ce rauni-rauni shi ke sa ka da ana faɗi amma kamar ba a faɗi ba wani a guje ma zai ceto ko ya sami ruku'u a mata a ƙarfe zo yana farfashi kuma ba wani abu yake ba illa kawai rashin dai yaƙinin wannan yawan ladan domin in mutum yana da yaƙini kamar yadda muka ba da misali ai da abin da yake zai bari yanzu wanda yake abin da muka yi misali da shi a bisa alkhairan da ke wajen ubangiji da zai ba mai da'a ai ba shi mutuntuwa sai ka gani malam Allah ka sa muna dacewa walau ya'lamuna ma fil akmati da al'umman musulmi sun san yawan lada daga haɓasa da ake ba wanda ya halarci sallar isha'i ita ce salatul atama da ka san da za ka samu in an isha'i da kai wasu buhi da kuma lajen da za ka samu in an sallaci asubahi da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga jama'a sun san ladan huma wallahi da yanayin da ake ciki sai sun zo an yi da su walau habuwa kai ko da za su yi rahake ne ba su iya miƙewa kai ko da za su zo suna jan mazaunansu ne haguwan dai yana ɗaukan ma'anan nan guda biyu da wanda yana zaune sai dai ya ga mazaunansa da wanda yake ramace kamar jariri ko wallahi da ba ka da hali lalura ba za ta iya sa ka miƙe ba sai ramace ko jan gindi annabi ya ce wallahi da sai ka zo to daga ganin ciwo ya haɗu da wata baiwar sai ka ji an ce an wanke ba ai na taɓa ku labarin wani mai kuɗi amma dai bai kyautata mu dangi haƙiƙinsa ya samu rashin lafiya aka kai shi shiga da ya ji labari ya ja mota ko ya je ya je ya samu likitoci suna ɗan bincike suna tattaɓa shi cikin abin da suka gaya mashi ta ce kagar hatta jini shi ma ya hau ba kaɗan ba za ta gama mashi bayani sai ɗauko naira dubu ɗari biyu sai ce a soma riƙe wannan in za a yi wani abu abin da ya kuma ya taso a gaya mashi sai wannan yayan nashi shaƙiƙi sai ya ɗago kai ki dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu ya maimaita so uku yake kaiwa ne saboda Allah da ka bani dubu ɗari biyun nan a gida ai injinin ya kawo sai ya dawo ƙaramar yatsa kaga kuma ya ya dame shi ne a gida yake da ka bani a gida ai zai gangaro ya yi maganar shi kawai bisa al'ada an ce ya hau ya tsulla sama ko ya zo har kwakwalfa kenan saboda haka da ya ba shi ɗari biyun nan a gida to wallahi wani da ya gangamo har mai ya tsana ba zai sake hawa ba kuma gaskiya ne wani lokaci damuwa yana haifar da hawan jini daga nan in yi yawa kuma a ce ciwon zuciya a ce za a yi nan dai a gani ka ga mutum shiru a ce an aiko mashi da mutuwan tsoho Eh, to akwai damuwa fa akwai damuwa ba shi ne sai ka ji mutum kir ya kife ba sai ka ji an ce ba sashi ko mafi yawa damuwa malam matsalar rayuwa fitina ce Allah ka raba mu da fitinatil mahaya wal mamati gaba daya hmm. saboda haka in Allah ya taimake mu mu kyautata ma ƴan uwanmu gwargwadon hali kai kuma kada ka zauna wai kana jiran tsammani ka yi ƙoƙari ka nemi naka idan ɗan uwanka ko wani muhusini ya kyautata maka ya ga yanayin da kake ciki faɗi hawa ni'ima Allah kai mana muwafaka walau na ma fi safil muqaddami da musulmi sun san ladan da ake samu sahu wanda yake na gaba kafil awwal kenan la wallahi da ba mai bari wani ya shiga in dai ba ya riga shi ba ne in sun zo gaba ɗaya ne misali waje tsawon guda biyu ya na mutum biyu ne kuma suka zo kafaɗa da kafaɗa za su shiga to ba mai ja da baya in sun kai uku inda wajen mutum biyu ne sai dai a yi ƙuri'a a ji wani ma ya zo ga sahun gaban saboda sanin kamashin sanin ƙimar sahun gaban kuma yana cikin wanda suka cancanta su zauna a sahun gaban amma sai daga ya koma can yana nafila har a tada sallah a sahun gaban bai dame shi ba to annabi ko ya ce da an san abin da ke ciki na lada da Farara. da in ya zan da kada ɗan uwanka za ku shiga amma wajen na mutum ɗaya ne to ba za ka bar shi ba sai dai ku yi ne, ko a wani ma yana saman gaban sai ya ja da baya sai shiga mata ko ba haka bane ya fi san ma ya tsaya a baya ni na san wanda za a ko ko sahun gaba ba kowa in ya zo in an sa'a ne ya tsaya a sahu na biyu kuma duk falalan da ake faɗi fa yana ji Allah ya sa mun dace ala kulli halin ɓangaren ƙarfe na haƙiƙi jimla ta ƙarfe shine dalilin kawo waɗannan hadisai walau ya na ma tattafil muqaddami lattahamu inda an ce babu tattafil shi shine hedin ɗin. babu iqamatu sati min tamani sala wannan babi zai mana bayani a tsayu a kan sahu a tsayu kuma da sahun yana daga cikin abin da ke alamta cikin sallah duk al'umman da suke jam'i ba su cika sahu yadda ya kamata wannan yi balance waje ɗaya wannan ma ya karkace waje ɗaya ga wani waje sun bari ko da taƙani tsakanin su cika sahu ba buhari sahu yake kamar yadda za mu gani حدثنا عبد الله بن محمد قالنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصفوف في الصلاة فإن إقامة الصلاة من حسن الصلاة صلى الله عليه وسلم وكارية عبد الله بن محمد يمن حديثي شيكما يتي عبد الرزاق شي يمن حديث عبد الرزاق يتي معمر يمن حديث بدا همام كم منبه الله يجيك أمس غابا daga sayidina abu huraira Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi an sanya liman ne dan ai koyi da shi kawai saboda haka kanka saba ma limanin ka in yayi abin da yayi kai in ya daga ka daga ba ka koyi sai da abin da kaga an yi sai ka kwaikwaya ai daga nan ake maganan kwaikwayo an gane ku kwaikwayo shi ne koyi ko abin da ka gani ne sai ka kwaikwaya ta yi koyi da abin da ka gani kenan sa har aka wani abu wai shi wasan kwaikwayo an yi wani sarki ajali? sai a shirya wasan kwaikwayo ga sarki adali sai a ba shi ayyukan wancan sarki da sukokinsa in an yi wani shugaba a zalimi sai a shirya wasan kwaikwayo sai a ba shi sufan wancan azzalimin sarki da halayensa da ayyukansa shi ne koyi a kwaikwayo ka kwaikwayi abin da ya gabace ka to liman kana kwaikwayon shi to da yin ku uba ka yi ka kwaikwayi liman ba ka kwaikwayi liman ba bai daga ba ka daga ka kwaikwayi liman ba ka kwaikwayi liman ba sai mu kula dan da yawa wasu mu suna sakaci akan wannan kuma ya zama masu jiki har ba su ganin ma suna yi fala tahtalifu alaihi kada ku saba ma liman bai yi ba ku yi ko ya yi ku ƙi wani fa in aka yi sujada ta ɗaya liman ya gama da azkar ya ɗago sai liman ya kusa zama tsakanin sujada sujada ya kusa gama zama sannan ya ɗago kuma yana yi rukuwu shi ma ya sake bin shi zai sake tsundumawa cikin addu'o'in da ya dame shi wanda in ka duba da zai fito sahari da wuya in ba na duniya ba ne ma to wannan zaman da ka yi ka saba ma Allah ne ko mai ma ciki in ka kwana kana Allah ka bani aljanna ka ne da wuta ai ka ga addu'a ne mai kyau kuma akwai manufa ba wai duniyar ta gaba ba Amman a wannan lokacin da kake tasowa bayan liman ya taso laifi kake yi yawwa haka saba ma liman a yi za mu idan ya yi ruku'u sai ku yi in ya yi sai ku yi ba ku yi tara ba na ku riga shi wa idza qala sami Allahu liman hamida idan yake sami Allahu liman hamida ka kulu rabbana lakal hamdu ko kuma sai ku ce rabbana lakal hamdu ɗaya daga cikin nau'o'in ruwayan kenan akwai rabbana wa lakal hamdu akwai Allahumma rabbana wa lakal hamdu idza sajada fasjudu idan liman ya sujada sai ku yi sujada wani fa liman na dan karya gwiwa zai kasa shi ma zai bi shi in ma in ya ci man ɗin zafin nama sai ya riga shi kai goshi san wani yana da zafin nama wani kuma bai da zafin nama وإذا صلى جالسا دل من يصلى زوني فصلوا julusan ajma'un sai ku yi sallan ku a zaune gaba ɗaya amma mun yi bayani malamai suna cewa an shata wannan hukunci domin akwai bambanci lokacin da annabi hakan ta same shi ya yi hakan da kuma abubuwa da hadisai da muka ambata baya ina fatan za mu koma mu yi istihbari na bayanan da muka yi akan wannan a darussanmu da suka gabata Allah ka datar da mu sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aqimu saffa fi ku tsayi da sahunku a lokacin da kuke cikin sallah ya ake tsayi da sahu hadisai za su nuna mana ba da daɗewa ba insha Allah subhanahu wa ta'ala فإن إقامة الصف من حسن الصلاة domin tsaye da sahu a daidaita shi yadda ya kamata yana daga cikin kyautatuwar sallah ke an gani sallah za ta samu na ƙasa idan sahunmu baya cika bari mu haɗa hadisan حدثنا أبو الوليد قال شعبة عن قتادة عن عنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة hadisi kamar yadda muka ji abul walid ya mu bukari shi kuma daga shuba daga sakada daga sahabi ana sallah ya tsara masa yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce kawo sufufakum ku daidaita sahunku ku haɗa sahu a inna taswiyata sufufi domin daidaituwan sahu min iqamati sala yana daga cikin tabbatan an sai da sallah idan al'umma ba su daidaita sahu to ba su miƙar da sallansu ba sun karkatar da ita yadda suka karkatar da su, sai Allah ya karkatar da zukatansu su ƙi junansu su ta saɓani domin daidaita sahu dole ne wajibi ba wai ra'ayi ko zaɓi ba ko in na ga dama na yi a kan da ba na sha'awa na bari la za ma ka ga yadda ake daidaita safin kamar yadda nake cewa ba da daɗewa ba don ka koya na alaikun salam hmm. in dai liman yake yi ban gane ba fa amma in na fahimta bari in ansa in ba haka ba ne sai ka sake bayani duk wani zance a cikin sallah ko wani aiki a cikin sallah mamu sai liman ya faɗi ko ya yi zai yi an gane saboda haka barin da rake magana Allahu akbar zai yi ruku'u to ba za ka yi tabbara ba sai in kai ma za ka yi ruku'u to ka sani ba za ka yi ruku'u ba sai liman ya yi ruku'u saboda haka ka ga tsakanin naka da na liman wajibi a samu tazara to kila haka kake nufin, kila ba haka ba ne na'am hmm. ai shi ne na ce wato lokacin ya yi kabbara shi ma kafin ya riku'u sai ya kabbara ya bi shi a wannan ba daidai ba ne tunda an ce ka yi koyi shine na ce kwaikwayo sai in wanda za ka kwaikwaya yi aiki ai sannan ka kwaikwaya ko yaro da yake jirgin sama da motan tara. ai ya ganta a sama ne jirgin saman shi bai ma taɓa ganin ta a ƙasa ba amma dai ya iya ɗaukan hotonta a sama sai ya samo kama in kaka ya yi an yi jirgi an kona karan dawa a kwakware shi ma ya yi jirgin sama ko ya yi mota ya yi ta ja ta ga yaran da sun fi na yanzu fasaha yanzu ba sa iyawa hmm? ko tilluko ba su iya ba ko ko yaushe rabonka da ta ga yaro ya yi tilluko da damalgo da ban kenan an gane da ya gani ko baka san da malgodin mai na ka tsaro ido baka sani ba ko a tillikon ba ba ba ka ji ba su ma sani ba gaji shi ya zama magidanci mai ma su ba Allah ya tsawaki an zo wuri haka ne Allah ya dakatar da mu ah, babu ismi mallam yatimma sufufa wannan bari zai mana bayani zunubi da laifi duk wanda bai cika safo ba حدثنا معاذ بن أسد قال أنا الفضل بن موسى قال أنا سعيد بن عبيد حقائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف الله أكبر wato ma'azu dan asar ya mana hadisi in ji imamul buhari shi kuma ya ce alfazulu dan musa ya mana hadisin shi ma ya ce sa'id dan ubaidin fa'i shi ya mana hadisin daga bushayyar kan yasar al'ansari shi kuma shi ya mana hadisin daga anas ɗan malik Allah ta'ala ya tsara masa ya yadda annahu qadimal madina anas ɗan malik ya ɗan bar madina na wani lokaci mai tsawo wannan ya iso madina Madina ta rasuli sallallahu alaihi wasallam daga basra wadda take ƙasan iraki ko da ya iso fasila lahu wanda ya samu kaga zai zama mafi yawa tabi'ai ne suka yi masa tambaya ma an karka minna me kada mun canza wanda ba ma yi mun yau ma'akita rasulallah sallallahu alaihi wasallam tun daga ranar da ka zan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka ga yana yi a ciki ne ka ga yau ba ma yi suna tuhuman kansu kila suna tuntuɓe tun da kai ka zauna da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukansa halayensa rayuwarsa nau'in ibadarsa ba abin da ba ta sani ba me kaga mun canza alama an kamta shai an banga wani abu sabo ko bako ko kuka canza ba jama'a kungiyar da suke ko Alhaji ya ce bai ga wani canji ba, kamar yadda annabi yake muka nuna muku haka muka ga kuke yi. Illa annakum la tuqimuna sufufa laifin ku ɗaya aibin ku ɗaya illa ku ɗaya ba ku sai da sahu yadda ya kamata kun ji ko kun ji inda yayi na kabi wajen daidaita sahu wa qala ukbatu bin ubayd an bushayr bin yasar qadima alaina anasan qadima alaina anasan al anas ya zo ya zo madina bayan mun ce daga basu mako, to ko da ya zo abin da ya zo mana da shi kenan radiyallahu anhu to tunda ya ce ba su tsaye da tsako kamar da har ya mana shimfiɗa ka yi muka ce to ya ake so a tsaye da sahun nan wani kaɗan na ƙafanka da na ji zai ja in ka sake matsa sai ya matsa in ya ƙure sai da shi kafan nasa ko ta ci ne shi Allah ya tawaki dan haka a babi na 76 da sai ce babu ilzaqil mankib bil mankib wal qadam bil qadam fi safi wannan babi zai karantar da mu yanda ake manna kafada da kafaɗa a sahu da yadda ake nana kafa da kafa a kafu unwanin babin kenan kafaɗa da kafaɗa sawu da sawu ake hadawa to bari mu yi ne dalilin imamu buhari وقال النؤمان بن بشير نومان بن بشير يتي رأيت الرجل منا ناقة يدك تكم موتوا فهبا يكيني لأن نومان بن بشير صحابيني shine wanda ya ɗauko ɗansa ya zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da bawansa lafiyayye eh, yace ya masulallah ka shaida ba wannan nawa na ba dan nawa kafin annabi ya ce na shaida sai ya tambaya sai ya ce shi kadai ne ɗanka a ce a'a duk ‘ya'yanka ka ba su irin wannan a ce a'a da kana son kuma dukansu su zama masu biyayya gare ka hasi maka addu'a in ka mutu ya ce sosai ma ya ce fala izalla a shaɗu ala wannan kyauta ba ta yi ba in kuma ka ce sai ka ba shi shi kai ni ba zan shaida akan zalunci ba to kaji ko to nu'umani kenan bin bashir eh to shi ne yake ba mu labari yau don haka in kana da 'ya'ya abinda ka ba mudi ka ba tanko kada ka ƙyale ya da sandala balma malamai har tattaunawa suka yi mai ban sha'awa suka ce wai yanzu kana da 'ya'ya maza da mata kana son kai kyauta a ƙa'ida dai wajibi ne ka ba kowa mazansu da matansu to wajen bayarwan za ka fifita namiji a kan mace to nan ne suka tsara mai juna ilimi abiya suka ce ba bambanci wannan ai kyauta ne wasu suka ce ai za ka ji kaman gado ne lizzakari misul hazzul unsa yayi wasu suka ce ba gado ba ne wannan kyauta ne in ka ba mudi dubu ɗaya sai ka ba babiya dubu ɗaya wasu suka ce in ka ba da ɗari biyar ya yi tunda Allah dai ya san mazan ya san matan a ta gado ya ce lizzakari da sula hazzar mun saye ne har yanzu mu ba mu lura da wannan ba mu lura da wannan cikin kawai yana da yaya sai ya nishaɗi ya ce na ba wa na gidana na waje kaza to bai yi ba wa'an shi ne babban ɗako shi ne ɗan auta kasan wasu sukan dubi waɗannan abubuwa ce Allah na ne shi ya wahala da ni wannan yayi ne na da'a da Allah yake wani kuma dan auta ne sun yi ƙarfi sauran ina tausaya masa ne in Allah ya fi ka tausayi shi an gane ai kuma dan auta yana iya zama mai arzikin cikin kayi nan da yawa da yawa ma ba ruwan Allah da ɗan famko da ɗan tsakiya da ɗan ƙauta duk magadansa ne wani kuma sai ya ce ya yi wasiya a bawa nan in ya mutu kuma dan shi annabi sai ce a inna Allah qad ata kullu fi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithi wannan dai dan rahaci ko ya ce yace nakan ga mutum minna daga cikin musahabbai yilzuku ka'abahu bi ka'abi sahibihi yana manna idan sawunsa da idan sawun ɗan uwansa a masallaci idan sawu ka'ab kenan ku ko yulziku yana manna ka'abahu idan kafarsa bi ka'abi sahibihi da idan kafar dan uwansa an gani da in ka manna idan ka da na dan uwanka to in tsaya sai dai kenan wani bai zoba ba saboda idan sawu yana alamta tsakiyar jikinka ne in ka tsaya da dan uwanka kila ya fi ka kiba ko ka fi shi siriri kila ya fi ka tsawon kawo wani inci goma takalmi ya ishe shi wani sha hudu ma ba zai shiga ba sosai kuwa wani kafan yara yake da shi wani kafan kuma na baiwa ce kafar baiwa a kowane ma shagon takalmi ake samun na kafan shi ba saboda in sun siyo za a dade ba a samu mai saya ba sai ya oda ah, don haka in aka ce za a haɗa biddige to haka wani zai gaba wani ya baya haka nan aka ce za a haɗa kan yatsu to to sanda muka haɗa kan yatsu da mai ƙanƙanin ƙafa da mai ƙafa mai tsawo babban ƙafa, ya kaga dole wani ya gaba wani ya baya to amma in dai za a haɗa idan sawu to za ka ga an miƙe zan har zuwa kafaɗa حدثنا أمر بن خالد قال ما زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه عمرو بن خالد الحراني yema buhari hadisin shi ma ya samo daga zuhairu shi kuma daga humaidu daga sayidina anas hammali أنت رواية نعمان بن بشير أن رواية أنس بن مالك daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙimu su kufaku ku miƙar da sahunku ku daidaita a inni a ku kuni ina zahari ta bayana mun yi bayani mu da suka gabata cewa cikin mu'ujizar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam in ya juya maka baya Allah yana nuna masa yadda take kamar yadda yake ganin ta in ya juyo fuskanka sallallahu alaihi wa sallam wa kana ahaduna ɗayanmu ya kasance in ji anas yulziku mankibahu bi mankibi sahibihi yana manna kafaɗarsa da kafaɗar ɗan uwansa a kafu wa qadamuhu bi qadamihi kuma yana tsika kawunsa da kawun ɗan uwansa kaga arwayan nu'man bin bashir kawun sai aka mana tahadidin daidai ina za ka manna shi ne idan sawu amma ka shi bai da wannan kawai dama in ka haɗa ka shi bai da a ce gaba da baya kuma duk sanda ka haɗa menene idan sawunka da idan sawun ɗan uwanka za ka ga kafaɗanku ya daidai Allah ka dace da mu ka muna yi a sa'a A an shi ayyukanmu ka yafe mana zunubanmu ina ga za mu dakata a wannan hadisi tun da ƙarshen baji ne sai Allah ya kai rayuwa sai mu tsora daga inda muka tsaya insha Allah subhanahu wa ta'ala babu iza qama rajulu an yasari imam shi za mu tashi ga yaddan Allah وعليكم السلام إيه. Thank you. a'a ba daidai ba ne ana daidaita tsaho sauran ra'aji sosai ba daidai ba ne ana cewa a daidaita tsaho wani ya je kuma yana ƙoƙarin sa caja ba daidai ba ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma maganan sa caji ba hatta sallah an hana za ku qimatu salatu fala salata illa al-maktuba manzon Allah yana cewa duk sanda aka yi iqama to hatta sallah ba a yi sai wanda wannan da za a yi na dole yasa malamai suka ce idan aka zo kana nafila aka ce za a tada ikama idan dai ba ka kulla raka'a cikakkiya kana raka'a ta biyu bane sai ka sallame bi liman ka'idar kenan da wannan kuma muke jawo hankalin wasu daga cikin sun san ana gabdata da sallah kuma sai su zo su dan a dan matsa musu sai su kama sallah ana so a daidaita sahu su suna sallah kuma sun tsama sahun gaba sun san kuma ana dabba da za a tada sallah ne wai shi kan ladan ya wuce shi to a nan kai da kai haka za a tsaya a jira ka ne sai ka gama sannan a ga sahu ya daidaitu ko ba a gama daidaita sahun ba liman zai da sallah saboda haka muna jawo hankali da mu kula da irin waɗannan abubuwa ko kuma yana can wani ma saho na uku ana a daidaita saho idan shi na hangen ina ne da tsamani sai ka ji zulzulzul ya shigo yana fana fila ne haba ya kamata mu san imar sallah da ya saboda na ga ana yi da yawa ne ya kamata mu san imar sallah al-musalli yunaji rabbahu mai sallah ya tabbata yana ganawa da ubangijinsa ne ƙimarta kuma alkushu ya yasa aka ce ka dubi inda za ka yi sujjada ne ka zo a makare ta kama nafila an ce a daidaita sau kuma tana ta duba ina ne wani huji yake ba ba su masu shiga ba ne ya ake da shi sai ya shiga ya kuma sai ka gai ashe sallah ma ake can an daidaita sau sai ka gai ya ruku ya kamata mu aikata abin da muke da ilimi a kai toshe kafa da ake magana ana maganar yanzu muna sallan isha'i sai wani lalura ya kama shi wanda yake dole ya fita sallar ba za ta ci gaba ba ko dai ta ɓaci ko kuma lalura ta tilasta masa sai ya fita to anan nan toshe kafan shi ne ibada kuma ina fatan an fahimta ba ana nufin kawai kana sallah a can ana a daidaita sahu ba ba waɗanda za su shiga ba ba ba waɗanda za su tsaya ba kai ta maba idan gina ina za ka samu kafa ka faɗo kaga ba ka da natsuwa a sallar kenan kai ma inda kuma kad ablaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'una to mu je na jama'a alaikum assalam na'am liwutan mabiyi yake ne yana zaman listiraha na'am sai ta wanda baya yi in ni za ka tambaya sai ka ce sai ya yi wanda ba ya yi san wasu in sun tashi tambaya sai sun manna ma wanda suke tambaya Allah ta malam kai ne ka saki matarka ke daidai ba kusan gidan wannan ba in duk ba za ka iya ka ce kai kan ba mai tambaya sai ka ce mutum ne ya yi kaza kuma je abinda ibini taimiyya yake faɗi Allah ya ci kansa ƙarƙashin ma ju'ilal imamu li utan ko ba ka jilfatin listiraha idan ka ji limanin da yake yi yake akan wannan hadisi wajibi kai ma ka zauna kada liman ya zauna sai ta miƙe ko liman ya zauna ta ƙi ɗagowa daga sujada sai ya miƙe haka nan idan kana yi ta ji wanda baya yi ya ce kai ma dole ka zauna bisa wannan hadisin domin liman ya miƙe kai kana zaune kaga ta saba ma liman kai ma wannan shine fatawan kai taymiya Allah ya kiyansa والله تعالى a'lam wa السلام نعم ها a shugaban ɗalibai كاو من ya kawo mana kai an dawo lafiya jiya an ce ka yi tahiyar daura an ce ka an je aure to ne ba a kira mu walima ba ko ana so a yi auren kuɗi Allah ya sa albarka na'am Mm. Mm. Hmm. na'am hmm. wato kafin ya je ya yi sujjadar liman ya ɗaga idan ya ce zai bari ya ɗago daga sujjada har sai ya zauna tsabtan nan ya ɗago to shi kuma yadda kafin ya ɗago liman ya koma wato liman in yana haka ai ba sallah ne ba daidai ba ne ma Musa ga liman bai cika ruku'u bai cika sujada sannan su ci gaba da bin a haka ai ka ga almusi'u li salatihi abin da yayi kenan ya gama sallah ya zo zai wuce annabi ya kira shi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba ya je ya sake kwakwacewa ya yi mai kyau a wajen shi ya dawo yi ma annabi sallama zai wuce ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli sai da ya maimaita sau uku ya dawo ya ce ko ma ta yi sallah ai ba ka yi sallah ba da wallazi ba a saka bilhafi na mantsi da Allah da ya aiko ka da addinin gaskiya ba a sinu zai mana in zan yi so dubu ba zan yi wanda ta fi wannan kyau ba koya mani to shi ne annabi ya ce in kai hukuku to ka natsu a kada ka daga kai hatta tsumma inna rafi'a sai ka nasu malamin sun ce me ake nufi da sai ka nasu kana mai rufu ma'ana ka yi rufu'un bayan ka gama rufu'un duk da ka su saki akan ka yi rufu'un haka nan sannan ka ɗaga. in ka miƙe shi ma kakka tafi sujada hatta taɓima inna ƙa'iman sai ka natsu kana tsaye sosai duk wata gaba ta saki kuma daga aikin miƙewa sannan maganan a yi sujada biyo baya duk wanda bai sallarsa a wannan salan to bai da sallah domin bai tsara rukunan sallah shine musi'u abinda yake nan? aka ja mashi kunni domin sa ya maimaita sau uku ai zan kunni ne don zai sa ba zai manta tabiyan ba to mu yi ƙoƙari imma mu kiyaye bayan mu akwai haƙƙi domin liman aikan jirgi ne mamu tarago ne ko ga wani akan ɗaura masa tarago dubu a bayan shi wani fiye da haka wani ɗari biyu wani ɗari da yi nan dai da man kan jirgi ya mutu a daji na ta rago za shi ba inda za shi ba inda za shi in ba a yi sa'a ba in jirgin kaya ne ya ɗauko shinkafa ta waje wangewa cikin dare mutane su zo kai siwa wasu <laughs> a zai ga ƙauyuka ana ɓankowa ba in sun zo za su taba kan jirgin nema ina ruwansu ga kan jirgi ga inda ga matsasa ike to limamai da Allah sai a kula wa alaikum assalam na'am game da na'am gaskiya ne abin da yake kokawa Hmm. na gane ɗan uwa cewa yake maganan haɗa sawun ɗin nan wani shi ne makon a haɗa sawun cire taka mutum wai ya zo haɗa zawo kuma ga ƙafa tasa da matsala akwai taso akwai ƙauje sosai in ya taka ta sai ta ji jiki a har kullum abin da ya waje ba mu sani duk wani abin da za ka cutar da ɗan uwanka haramun ne ba ce ka taka kowa ba an ce ka haɗa idan ƙafarka ne da naka kuma ko mutum na da faso in dai idan ƙafa aka haɗa ba zai cuci wanda yake kusa da shi ba amma ka taka shi kuma ga lalura a ƙafarka wanda yake zai cutar da shi kaga wannan haramun ne ai saboda gudun cutarwa ne ma aka ce tafarnuwa in kaki hanyar albasa in kaki kakka zo masallaci saboda wani bai son warinta kuma mala'iku ba su son wari sai kanshi kuma batattaman mala'iku masallaci a mun kula da wannan dan girman Allah kun ga alkur'ani na cewa wallabi na yi uzunan mu'mini na wal mu'minati da gairu aka dishkamalu buhutanan wa isman mubina laifi ne babba muna fatan za a gyara da Allah da kuma masu kyaman su haɗa kafa da wani a ɗan matso su matsa a ɗan matso su matsa kamar yadda ne bayani a duka ba daidai ne ba kuma ya kamata duk mai makan mu faɗa annazafatu min al-imani bai kamata ka bar kafar ka ta lalace ba ka gani da ko ɗan kunya ba ka ji matar ka ce shimfiɗa ka hau ka kwanta ka yaye shimfiɗan da kafa ka ka san irin shi ne ɗan miƙa haka ya miƙa kafa shi shimfiɗan kawai ya yaye shi in ya ja kafa ke bacci ba shimfiɗan ya bugi-bugi saboda faso yana kwashewa da kaushi Ya a da ɗan makunya a wajen iyali Hmm? yanzu ai ana gyaran ƙasa ake yi Ko yin abin nan nashi kaje kawai a gyara masa sai dawo sumul Allah ya samu dace na'am haka ne alaikum assalam na'am mace ko ta a dalilin haihuwa to tana da shahada ko ba ta da shi shi ne ƙarikin tambayar. in maka na yara shahadan kuda ba ai duk wata fadala da kaji ji an faɗi da in an kaza akwai kaza na ni'ima ko rahama ai ga masu imani ne ba ma mace ta mutu ba musulma ba wajen haihuwa ko wani ba musulmi ba gini ya rufe shi ya mutu da zai je ya yi jihadi bai yi imani ba ya ce kawai shi yana son ya taimaki musulmi ne amma a kashe shi a wajen yakin ɗaukaka kalman Allah aikin banza ya yi a lahira da zai sallah da zai azumi da zai zakka amma ba kalmar shahada ya yi sadaka ya kyautata ya tallafa ma marayu komi ya yi wanda musulunci ya ce ya yi a lahira in an tashi alkur'ani ya ce wa qadimna na ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansuwa saboda haka duk abin da suka yi za a shirke shi a gobuwa za su amfana da komai ba kila inda amfanin da suka yi yaban da suka samu a duniya shi kenan amma ba su da sakamako fala nuqimu lahum al qiyamati wazna su kelin awan ma su ba za a sa musu ba Allah shi kare ni na'am hmm. an ji ba haka ne Thank you. in ka ce za ka manna sai ya haɗa babuwa, to ni na gama wanda in yi haɗan ka mazo sai ya ɗauki ɗaya ya ɗora a kan ɗaya sai ka ce jama'a Allah ba sa ba sai ɗau ɗaya ya ɗora a kan ɗaya to irin wannan za a yi mashi nasiha a jawo hankalinsa a nuna masa fa'idan haɗa sabu da hatsarin raba sabu ana fatan in dai ba yana da matsala ta kwakwalwa ba ce ya fahimta wani za ka gan shi tsab tsab amma abnormal ne shazi ne zurfin waɗannan sai hau da kai kawai ba yadda za ka yi da su ina an fahimce ni amma dai wanda ya san abin da yake yi kuma yana da awon sunna ma musamman shi inda aka gaya masa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan zai fahimta kuma zai gyara amma kamar yadda nake akwai shuru wani shi kullum sai ya saba ma al'umma haka yake in ka gaya mashi zai sai tuna shi wani ba zai faɗa da kai ba amma ba kuma zai daina ba wannan yana da lalura Ya san ba kowace lalura ake ganewa ba an gane ba kowace lalura ake ganewa ba psychologically wani in kana da abin abinda ake cin ilmul hal sai ka san wani yana da matsala amma ba ka isa ka ce mashi mahaukaci ba haka nan dai za a yi ta lallaɓawa a tafi Allah ka dacar da mu ina da ya isa haka nan ba a ce liman to akwai kuma ku haƙona mu haɗu gaba da zai fi na ce sai a haƙona mu haɗu gaba a ni kasan wani ya ƙosa akwai lalura na ɗan adam ya Allah muna roƙonka abinda muka yi Allah ta ansa inda muka kuskure Allah ka yafe mana ya Allah muna roƙonka ka sanya goben mu tafi yau din mu kyau har mu gamu da rahamarka Allah ta azurta mu da halal da lafiya za ta ci Allah ka ba mu kwanciyar hankali da natsuwa a rayuwar mu da makoman mu